Why? Why give ba eh eh A'a ba adadi, ai sabawa ta saba ne, ta tafi ta ai sabo irin wannan ana sanin sa da urfu. yanzu a ce maka kana da awa kai a gidanka nan galiba din ya cikin birni yanzu ka kila dawa ke a gidanka kila dawa ke mu suna fita suna cin abincin mutane zama da kanan to eh ka dauko ta ka daure ta a gida za ka fashe ta da safe da awa kai su fita su je bakin kogi su yi kiwo a dawa a fita da ita kiwo ta dawo ba ta fama ba kaga ta annasa za ka sa mata dusa ta zo ta ci in ka matsa ta ɗan gudu kaɗan ta shiga ta gudu ta shiga cikin su kawai ba ta je ko ina ba amma ga asalin ga da ko don ka sata cikin awaki in fita ko ta fara tsalle ai sai gyaran Allah to ta saba haka to ana nan ana nan da yake dabbobin mu ne mun fita da su eh, da daji muna can wajen tashi ta daɗe ta daɗe ran nan kawai sai ta shiga bareyin daji a ganta a wuri kaza a ganta a wuri kaza ta waye gari ma ba ta yadda ma ganta yanzu kaga ta zama wahashar shi ke nan ko ba san inda ka ganka wasu ƙoro tsuntsaye ne ba da ba wannan tun yaushe ake fasara wannan wasu kenan sai a kansa fasara wasu ƙoro shaho kenan والدباء بريئي كينا ها sun tafi ɗazu yayin da wasa ya tashi tashi ka bi shi hmm? ba fasara masa ba ina gargadi ne kawai ni sake tambayan kalma irin wannan ya zan fasara ma magi alhirratu magi kenan ina zama ya kunga bai faɗi ta gefe ba da su <laughs> ba da su dai ya zama da su ƙala ya sai ji yanzu nan ya tsima aji Ina shi inda ina aji na makaranta duk ajin da yake na nan ɗaki na sai ke na da ya na sama ta uku ya koma sama maso ƙarewa yana ƙasa kaza ina inda shiru ji shuru sun ce to makin yake ko kuma ya ba da aiki ba yi ba suna aran gama da wani aiki. Bari mun taɓa ka da kuna kaciya yi. Daidai daidai sai a sai tsaka a jiki ta yau kai ka sake ɗaukar nan malar. na ma an kun min iya da safe na san inda zan mai dawo. na ma samu formula yi magana sau nawa ba ka ga yanzu ba ka ga yanzu ya je in yi je aji ya bubbuge masa baki ƙara jin kayi wata tambaya da za ta dawo kaina قلت أرأيت in darabtu fakhidhal saidi idan ma ake cinyan me yake da Na naman farauta ai kaga wato dukan akwai duka a iri irin jifan abdulsalam ba abdulsalam ne zai jefa faɗo da shi kasa idan misalin ka ɗauki ka samu ka ka kalli ɗan kuka in ka jefe shi sai ka ga da reshen da kuka sun yi kasa wannan sai su je tsona ai santa kayan da dako ya taɓa yi ya samu ɗan kuka daga ƙasa ya auna ya kalle shi ya yi kwance-kwance ya wulwula masa duka in ya samu daidai abin da reshen da kuka sun yi ƙasa. To kai ka kiwo ne? Ah, kiwon ba ba? Kiwon kaji, kajin hashimu. Irin kajin hashimu. Wanda ke abu na kiwon kaji ba shi da kiwon kifi, kifin kududdufi. Ba ba ba gane ba. Haka ba za su cewa kansu wai masu kiwo ne, na kiwon kududdufi? Mai kiwon kaji ake yi. sake su mana su fita yawo ra'aita ba ni labari in darabtu sakita saidi in na make cinyan dabba ta bare ta ba ba ta ce Aisha take auna take fassara Umaru haka ba Rishe Umaru shi ne mai tsoron Allah amma duk abin da ya rata ya ji masa hmm? ina abdullahi ya kira rawani da shi da sarkin lullubi sai dai Allah ne yake neman shi ga cewa a ba koko a haɗe take eh amma kaga eh, saurayi ya gashi nan usman sunan raunin tsoron Allah ne wannan ko raunin menene na bacci ne? A da tsoron Allah ne saboda in yayi kuka ya dinga share hawaye ya dinga share bajina yana kuka yana share bajina yake ga ga nan kuka ce ta kai in ya lullube za ka fito a mutum ka fito a mutum in kuma za ka fito a wancan ka je ka fito a wancan a ra'ayika in tarabtu fahida saidi au rijlahu ko kafasa au yadahu ko hannun fata allakat mata, tana reto sai ya mutu aka kala maliku kaga ka lura nan ga saboda yan kiyon falo ba fa karyawa ne ba karyawa da ba ya gatta i kawai jifin da jifa da yage ta sai dai ɗan kaɗan fata ta riƙe ta. da maliku in kana a bana ha, in ya riga ya ta da ita, au kana eh, a bana ma'ana kilima ya ba fi ke kafan kawai. Kafa na fita dabba ta rayu. Au kana muta'allika wata na ratai bishe in minal jibli. awil lahani ko naman ya rike ta kaɗan la jiri fihi dam jini bai gudanawa a ciki ba mutum ne kaɗai yasan yadda jini ke gudanawa ba mafarauta ma sun sani hmm? wanda tsargu da shi da shi sau da kanar da gudana in dai jinin a shiga ciki ya shiga ciki ya dawo ya shiga ciki ya dawo to ana ganin zai warke amma in jini bai tsallakawa can da aka riga aka yage jinin ya zo zai tsaya iya inda abin ya yage to wancan ba zai ba zai rayu ba wancan ya zama daban wala ruha wala ta'udu li wala ta'udu ba za ta koma li hay'atiha ga yadda take ba abadan ta tsoro ma'ana ta warke wala yukalu ba za a ce ba ma ta'allaka minhu abunda ya rataya daga dabban nan ala hadhihi sifa in aka ce ga cinya tana reto a jiki tana reto kawai ya riga tsinke wannan fatan ne kaga in aka yanka dabbar wannan kafar ba za a ce ba Allah ya saka mai jiya me ya sunan shi ba Aliyu Shazali ka gani wai da sun yi sun yi shiru Aliyu Shazali shi Allah ya ji kansa da ya ce ma ubina min alhaji fa huwa maitatu duk abun da aka raba shi daga mai rai to shi din nan matacce ne ba a sa. ma ubina min alhayi aw almayyiti najasa ne wannan bangaren da ya take dage dage shine ba za a ce ba eh ba za a ce ba ainihin da ta daku ne da ta balle ɗan reto ne dan ji dan fata ne yake rike da ita aka ga wannan ba zai dauru ba to zo da kanan wannan ba za a ce ba ba za a ce ba ina wurin kai fala yi ukalu dai ma ta'allaka minha ita dabbar za a ce amma abin da ke rataye da ita ba za a ce ba ala hadhihi sifa wali zakkihi ya yanka shi wali yakulhu shi sauran dabban din tunda da ransa wali yatrah jefar da ma ta'allaka bi minhu to ka koyi ana cin naman farauta ne kawai kaga bai halatta mutum ya fita farauta bai san hukuncin Allah ba la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan walau saydan hatta ya'lama Allah fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati rasulillah illa an yakuna mimma law turika sai in wannan gaban na daga cikin in an batta adali hay'atihi zai koma yadda yake yauman ma fala ba sa bi akalihi shi wannan na ce a ah, ra'aita, ka faɗa min in daraba a wani ƙasai. idan mutum ya sari wuyan dabba fa ha ya nesa ta ya falle mata kai أيأكله أم لا وانا كان قال يأكل الرأس قال يأكل الرأس وجميع الجسد يا شكر لدكان جكي وجميع الجسد إيه؟ جميع المن مجسدي قلت فإن ضرب خطمه in ya da yake da suna ya doki ya sari hanci fa abanahu ya zaftaro shi kasa a ya akuluhu amla kala huwa misalul yadi war rijli wayannan duka hukuncinsa cancan maimaita abu kake kaman kafar ne da hannun nan indi wa rijlu indi la yaquluhu ولم أسمع من مالك فيه شيئا أما ولا أرى أن يأكل الخطم وأننا نشب <coughs> قلت أرأيت كفضل لو أن رجلا ضرب عنق شافي إن دامت يا بلي ويان أكويا بالسيف فأبان هيتينك ويان وهو يريد الزكاة إن أصدقائي أنك أياكلها أملة قال قال مالك في رجل ضبها متن ينكا وهو يريد الذبح فأخطأ فذبها من العنق سينكا تويا بمقوغرن أو من القفا وتكيا إنها لا توكل فكذلك هذا هذا الذي ضرب عنقه هكذا عندي يبلي وياه وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل يا إسر